يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ها هو رمضان يودعكم وقد حمل أمتعته على ظهره فكأنه يقول لكم وداعا وداعا فما بقي منه إلا أيام قلائل حتى يرحل عنكم ولا تلقون رمضان إلا في السنة المقبلة لما رزقه الله سبحانه وتعالى البقاء إليها أيها الإخوة الأفاضل إن لارتحال رمضان ومبارك أحكاما تتعلق بذلك من بين تلكم الأحكام أيها الإخوة الأبابل رؤية هلال شوال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فلا يجوز عيد الفطر إلا برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان ثلاثين يوما هذا هو الحكم الأول أيها الإخوة الأفاضل والحكم الثاني الذي يتعلق به قضاء شهر رمضان هو أداء زكاة الفطر وزكاة الفطر صدقة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد من كل من يدين بدين الإسلام كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان وفي رواية صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى بر أو عبد كبير أو صغير طاعة سبيل أو ساعا من تمر أو ساعا من عقد أو ساعا من شعير ويجب إخراج هذه الزكاة أيها الإخوة الأفاضل قبل الخروج إلى مصلى العيد في يوم الفطر لكن رخص العلماء إخراجها قبل رمضان بيوم أو يومين كما صح ذلك من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره مما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره أيها الأخوة الأبابل الحكم الثالث الذي يتعلق بقضاء رمضان هو صلاة العيد وصلاة العيد صلاة خصنا الله سبحانه وتعالى بها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنشكره في هذا اليوم ونكمل عدة صيامنا مصداقا لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم هناك أحكام شرعية تتعلق بالدين من تلكم الأحكام الفرعية أيها الإخوة الأفاضل الاغتسال لذاك اليوم كما صح من أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مالك والبيهقي في سننه الكبرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل في عيد يوم الفطر وفي عيد يوم الأضحى قبل أن يذهب إلى المصلى فكان الاغتسال لهذا اليوم سنة معمورة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم وبعد الاغتسال أيها الإخوة الأساتذة يرجى الفطور قبل الارتحال إلى المصلى وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج في عيد يوم الفطر حتى يصبح على سبع ثمرات وكان لا يتغدى في عيد الأضحى حتى يرجع للمصلى أيها الإخوة الأبابل بعد أن فقدت المسلم في هذا اليوم يرجى أن يذهب إلى مسجد العيد ويخرج من بيته مكبرا ومسبحا لله سبحانه وتعالى وشاكرا له على هذه النعمة الكبرى وهي مشاهدة هذا اليوم العظيم أيها الإخوة الأفاضل يذهب المسلم إذا قدر على ذلك أن يذهب إلى المصلى ماشيا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مصلاه ماشيا فلم ينو عنه أنه رجب وفسر العلماء هذا على أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من بيته لكن إذا كان بيتك بعيدا عن المصلى فلا عليك أن تركب ما رزقكم الله سبحانه وتعالى من المطلوبات أيها الإخوة الأفاضل لا يصل أذان ولا إقامة قبل صلاة العيد ولا تصل نافلة قبلية ولا بعدية في يوم العيد بل يؤدى ركعتان فقط هذا هو المعفو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى مصلاه كبر تبعا كبر تبعا مع تقديرة الإكرام ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن وأثر عنه أنه كان يقرأ في أكثر أحاديثه سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية ثم في الركعة الثانية أيها الإخوة الأفاضل يكبر المسلم خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ويرجى لمن فاتته الركعتان أيها الإخوة الأفاضل أن يقضيهما سواء كان في المصلى أو في البيت فقد صح هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم في فتاويهم أيها الإخوة الأباء يرجى التبكير بالخروج إلى مصلى العيد يرجى التبكير بالوصول إلى مصلى العيد ولا يرجى التأخير فالتبكير سنة فقد كان بعض الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره يخرجون إلى مصلى العيد بمجرد أن قضوا صلاة الصبح في يوم عليه سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر وروي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن عبد الله له في يوم من الأيام ذهب إلى مسلى العيد فانتظر حضور الإمام ولم يحضر وقد تأخر الإمام فأنكر إطاع الإمام فقال بعد ذلك إن كنا نصلي هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا منها في هذه الساعة ثم نذهب إلى بيوتنا لنسبح أي نقضي صلاة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين على صلوا وسلموا على رسولكم محمد استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد يقوى ما سنرجع يا رمضان وينا من بنقوانا kamar gashi yana buɗe baki ya ɗaura kayansa zai yi gaba yana ce mana sai wani lokaci babu abin da ya rage a gare mu sai ɗan kwanaki ɗan kaɗan ramadanin wannan shekarar ya tafi ya bamu yana yiwuwa ya zama wannan ita ce juma'a ta ƙarshe da za a yi ta a wannan ramadan din a wannan shekara yana iya yiwuwa kuma a sake samun wata ƙwara ɗaya ala ayyati halin ko wanne ne ko an sake wata juma'a ko ba a sake ba an yi sallah a ranar juma'a mai zuwa wannan na nuna mana ramadanu ya kaya. abin da ya rage a gare mu a cikin sa ta kwanaki shida ko kwanaki bakwai bace karewar ramadan dan uwa masu daraja tana da alaka da wasu hukunce hukunce ko kuma akwai hukunce hukunce da ke da alaka da ita hukunci na farko shine tabbatar ganin watan shawwal ko kuma a cikin azumin ramadan kwanaki baya alanta a bikin idi har sai idan an ga watan shawwal ko kuma an cika talatin a ramadan kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi azumi idan an ga wata sannan ku yi bikin sallah idan an ga wata idan ga jumari ya rufe muku wata ba a gan shi ba to ku kaddare shi ta talatin ku kaddare shi talatin in kafin azumi ne a kaddara sha'aban ya cika talatin sai a tashi gobe ɗaya ga watan ramadan idan kuma bikin sallah ne ko a kaddara ramadan ya cika talatin kashe gari sai a tashi ɗaya ga watan shawwal domin a yi bikin sallah wannan shi hukuncin farko baya halatta a yi bikin sallah sai idan an ga watan shawwal hukunci na biyu shine baya halatta a yi azumi ranar sallah ba damar an ga wata ko wata ya cika talatin na ramadan to baya halatta ranar da musulmai za su sallah a samu wani musulmi ya kama bakin sai ci yana aji qarara annabi sallallahu alaihi ya hada hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana cewa waɗannan kwanakin guda biyu lalle annabi sallallahu alaihi ya haramta yin azumi a cikin su rana ta farko ita ce ranar karamar sallah ranar da kuke buɗe bakin jama'a azumin rana ta biyu ita ce ranar da mun sallah suke gama ayyukan hajjin so da haramun ne haramun ne wani musulmi ya azumi a ranar sallah hukunci na uku yan uwa masu daraja shine fitar da zakatul fitr zakatul wadda wajiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta akan karamin yaro da babba da bawa da ɗa'in tacce da ƙarami da babba a fitar da ita kafin a fita ranar idi wanda ya bada ita kafin a fita idi to ya samu ladan da ake samu nata wanda ko ya jinkirta bai yi ba har aka dawo idi to wannan ba yi da ladan zakatul fitr sai dai yana da ladan wata sadaka daga cikin sadakoki da yake annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn umar ya tabbatar a cikin hadisinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta kuma ya lissafa waɗannan jinsotan na mutane cewa a cikin musu mai gida ya fitar ma 'ya'yansa ya fitar ma matansa ya fitar ma dukkan wani wanda yake ƙarƙashinsa sawa'un a lokacin da ake da bayi ne ko ko lokacin da ake da waɗanda suke ma mutum hidima ne a gidansa ya fitar musu kowanne a ba da sa'i guda ɗaya sa'i guda ɗaya na nufin muddin nabi sallallahu alaihi wasallam guda ba a samu muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a samu matsakaicin mutum wanda ba dogo cancan ba mai kiba ƙatoto ba sannan kuma ba gajere siriri can ƙasa ba sai ya zama ya auna tafukan hannunsa guda biyu so hudu samu fashi ɗaya kenan mutum nabi sallallahu alaihi wa sallam dan masu daraja hukunci na hudu da ke da alaƙa da gama ramadan shine fitaɗi sallar a wanda wannan yana da hukunce-hukunce kanana da suke ratayuwa da shi wanka a wannan rana kafin a tafi masallaci kamar yadda malamai suka fitar kama imamu malik da imamu al-baihaqi a cikin asirin kubra cewa abdullahi bin umar radiyallahu anhu da wajisa suka suka yi wanka kafin su tafi da wanda ne malamai suka ce ashe sunna ne mutum wanka a ranar ta sallah karama ko kuma ranar idi ta sallah babba kafin ya fita masallaci sannan daga cikin ƙananan ƙananan hukunce hukunce da suke da alaƙa da yin ilimi akwai cin abinci a ranar ƙaramar sallah mutum ya abinci kafin ya sha. an ruwaito kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaito a cikin sunan dinsa da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya fita sallar idi a ranar sallah karama har sai ya ci da binai guda bakwai shi yasa aka koyi mu daga tabi'ai ke ba da fatawa cewa mutum ya samu abu mai zaki ya ci idan bai samu dalili sannan ka ce wani abincin ba wannan ba ba kai laifi ba domin shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da shi abin da dai ake bukata shi ne ka ci kafin ka fita daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da yi shi ne ana bukatar a gaggauta ita ba a san a cikin sallar ana san a fita da wuri an ruwaito sahabbai sun kasance daga masallacin asuba sallar asuba ba su dawowa gida al-imam ibn abi shayba ya kawo atam da yawa da suke tabbatar da cewa sahabbai sun kasance daga masallacin masallaci da asuba shike da su ba sa komawa gidansu saboda gaggautawa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da dadewa khalifofi shirye sun kare an fara samun tarakuna ya zama suna jinkirta sallar su bar ta sai rana ta kaddare wata rana ta hamu an tafi da ake su ibn abdullah ya zo masallacin idi kamar yadda almajirinsa yazid ibn muhammad ya ruwaito ya ce bayan an gama sallah mun dade mun dade liman bai fito ba a tada sallah sai musu ibn abdullahi ke ya taɓa ya ya za a yi a ce ana jinkirta sallahi ya ce wallahi a irin wannan lokacin a zamanin annabi salma mun manta ma mun yi har mun koma gida ma mun yi salatu duha sunna tabbatacciya kuma ya kuma shi shine a gaggauta yin wannan ya sa a bana insha Allah a cikin tsariya a masallatan ahlu sunna ake sanar da mutane cewa za a gaggauta sallar idi da wuri ko da kowa zai ya shirya kenan aiki da wannan sunnar da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata kamar yadda ya tabbata za a yi sallah da wuri na san masu sanarwa za su sanar da mu gabaki daya kowane masallaci wani lokaci aka aji za a yi sallar idi iyaka dai abinda ake yin amfani da wannan damar a sanar shine kowa ya yi gaggauta shiryawa kada ya zama mutum kuma ya zama ya yi makai ka sassaɓa bai samu sallar kiri nan daga cikin da suke da alaƙa da fita ana son a fita a ƙasa in son samu ne ba a ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hawa abin hawa ya tafi masallacin idi ba malamai suka ce saboda tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin idi sa ba mu nisa saboda haka idan da nisa ba a ce ka kallafa ma kanka ba shi ne ta yi tafiya da ko shi ka ce ai kai tafi a kasa a'a sun kusa kusa masallacin idi ne ka tafi a kasa ya fi amma inda nisa ka hau abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi na abin hawa daga cikin abin da ke da alaka da wannan rana mai albarka ana buƙatar a yi kwalliya a ci kwalliya a ci ado a wannan rana nan kuma a kyala mata su fita na nan mu'atiyyat al-ansariya Allahu anha tace lallai annabi sama ya kasance yana umurtar mu da mu fitar da mata daga gidajensu su kuma tallafin ilimi hadda masu haiba mace tana cikin jinin haiba ta je masallacin ilimi akwai yan mata a ba su dama su tafi masallacin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi wata ta tashi ta ce ya ma'aikin Allah ɗayan mu ba ta da mayafin da za ta sa ba ta da hijabi da za ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwata ta ara mata mayafi ta sa ta je masallacin idan tana da haiza sai ta koma gefe idan musulmai suna kabbar bari a wannan rana ita ma sai ta yi bari in ana addu'a ita ma ta ce amin domin ta samu albarka da alkhairi da ake samu a wannan rana ana buƙatar kabbar bari a wannan rana a lokacin da za a tafi masallacin idi har mutum ya je masallacin idi ya zauna ba tare da yayi nafila ba ba a nafila kafin a yi sallar idi ba a yin nafila bayan an yi idi sannan ba a kiran sallah ba a tada iqama da liman ya zo za a tsaye da sallah raka'o'i guda biyu raka'a ta farko a kan bakwai guda bakwai hajja tafsiratul ihram wato kabbara araba kabbara ta biyu raka'a ta biyu ai kabbar bari guda biyar banda kabbara miƙewa banda kabbara miƙewa ana faɗin wannan a inda ya kasance mutum ya zama bai samu sallar ba tare da liman ko ya zai idan zai shi kaɗai? har kwai ko akwai suna ba da fatawa cewa duk mutum da zai samu ili ba ya yayi yadda liman yayi yayi yadda liman yayi ya liman Shi ne yadda aka lissafa mana kabbar bari guda bakwai a raka'a ta farko kamfani guda biyu banda kamfanin miƙewa a raka'a ta biyu a ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yawai karanta sabbin isma rabbika a'la a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma yakan karanta hal ataka hadithul ghashiya sannan an ruwaito yakan karanta wasu surorin koma bayan wannan wannan rana ba ta tsaya kawai a matsayin ranar ibada ba duk da cewa babban abin da ake bukata a cikinta shine ibada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce an sanya muku idi ne don ku cika kwanakin Ramadan sannan ku girmama Allah madaukakin sarki akan abin da ya shiryatar da ku na musulunci akan abin da ya shiryatar da ku na yin azumi akan abin da ya shiryatar da ku na qiyamul layli akan abin da ya shiryatar da ku na lailatul qadri akan abin da ya shiryatar da ku na bauta da zakatul fitr da kuka yi a ranar idi sannan kuma ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa bayan wannan ko ba ta tsaya a ibada ba kawai rana ce ta farin ciki rana ce ta munna rana ce ta annashuwa a tsakanin shari'ar musulunci shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya hana sayyiduna abubakar radiyallahu anhu a lokacin da ya shigo ɗakin ƴarsa na na'isha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da akwai ƴan mata suna buga wani abun bugawa na kiɗa malamai suna shi ya ce kayan shaidan ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon da sama yana lilita bai ce musu komai ba da ya ji zai hana su sai ya ce a'a ba su ya ababan kowace al'umma na da idin ta da take nuna farin cikin ta kuma wannan ita ce ranar yi. aka ce a kyale su amma da sai na umar radiyallahu anhu ya shigo sai suka tattara ina su ina su suka danna kayan kamar ba su komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi baya hakuwa da sayyidina Umar radiyallahu anhu Jami'in kwance abubakar ya shigo ba ci komai ba amma sun na wani na shigo a cikin tafiyar na su suka koma suka lafe kamar kan ma a cikin ruwa wannan na nuna rana ce ta farin ciki rana ce ta nuna annashuwa kuma ƙananan yara yan uwa masu daraja babu laifi a taya juna munna a wannan rana sahabbai sun haɗu da junansu sukan ce Allah ya karɓa mana kuma Allah ya karɓa muku da larabci ta kabbala Allahu minna wa minkum al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yace babu ne ai amfani da wani lafazi wa wannan ba sai ku Islam Taymiya rahmatullahi alayhi shi ma fahimtar ta kenan cewa idan an yi amfani da wani lafazi ba wannan ba yayi daidai kuna da lafazin ku na al'ada da kuka saba ambatawa ku ambace su ku ce sunan ku murna da shi ala maimaita mana Ana sa mu ga tabadin badada duk ba ne an yi amfani da waɗannan lafazan ya kasance dai lafazin bai saba ma shari'a musulunci dan uwa ba su daraja fatan Allah subhanahu ya datar da mu albarkatai da suke cikin waɗannan kwanaki da suka rage mana na Ramadanu sannan kuma mu hoci Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar sallah sannan ya ba mu albarkatai da alkhairai da suke ciki ɗan uwa masu daraja iyaye kullum ana tunatar da su Dan ya kasance ranar sallah shari'ar musulunci da ta ba da dama ta ce a ɗan sakata a wala to ba kuma a saba ma Allah ake nufi ba babu alaƙa tsakanin Minna ta sallah da kuma saba ma Allah ranar sallah ba rana ba ta jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tarda masallaci da suke shagali a ciki amma shagali ne na jahiliya manzala sun ce Allah ya canza muku daga yau ya hana ku waɗancan kwanakin guda biyu ya ba ku waɗancan kwanakin ya sallah karama da sallah babba sau da haka kada a tafi yara su aikata abin da ba daidai ba abubuwan saban Allah abubuwan da za su tayar da hankalin mutane musamman abubuwan da za a rika bugawa na knockout koyi da arna koyi da 'ya'yan yahudawa da kiristoci su aka san suna da waɗannan miyagun al'adun ko kuma abubuwa na bincika da za ta tsorata mutane ya kamata iyayen su tsoron Allah da masu shaguna da suke ganin cewa kasuwar da ta buɗe na su siyo waɗannan abubuwa ki ta yaɗawa a tsakanin yara duk tsoron Allah su gudu wannan wanda da hawan jini in ka buga in yaro ya buga wannan abu shi na sai jini shi ya hagu wani da gidan ba a yi ta abu tushe shi ta buga wannan baya cikin mu na musulunci mu na musulunci ya kamata ya bayyana ne a tufafi a ganka ka sa sababbin kaya ya kamata a ganshi ne a cikin tukunya a ganshi a kwano a ga abinci a cikin al'umma ya yadu amma ba abin diga ba tabi'ai suna cewa malaman mutahabbai suna sanar da mu cewa an hana ayyaru da makami a ranar sallah haka imam bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa an hana mu mu makami a ranar sallah to daga baya halatta mutum ya rika wani abu da zai iya cutar da dan uwansa da shi a ranar sannan baya cikin idi da bikin idi da nuna murnar idi a buɗe magunan mashin a zo ta ana yin kwabo da mashin a cikin gari wannan wallahi ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya wanda ba su san musulunci ba bai kamata a riƙa ganin wannan a cikin bi'a a cikin al'umma ta musulmi ba kuma wannan nauyi ne da ya a kan iyaye in ka ga yaro ya yi to baban shi ya kyale shi kuma ka kyale shi tana cewa ya fi ƙarfin ka ke amma kana da iko a matsayinka na wanda ya haifar ka hana shi waɗannan miyagun ɗabi'u ba daidai ba ne a ɗauki idi a ranar a matsayin ranar ibada kuma ranar farin ciki ranar da aka ce ranar ibada kuma ranar farin ciki ba za a saba ma Allah mana kuɗi da ke Allah mana kuɗi ta ke shirye ta su ne albarka a cikin rayuwarmu Allah mana kuɗi da ke ya sa mu ga karewar Ramadanu lafiya sannan daga ƙarshe a cikin abin da ake bukata da ke da alaƙa da karewar Ramadan akwai siffin min shawwal wato azumi guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta idan an gama sallah an gama sallah ya halatta ko da kashe garin sallah ne mutum ya azumi domin ita sallah karama ba ta da ayyamu tashrik sallah babba ce take da ayyamu tashrik wato ranar shan nama da an kuma ya hana ayi azumi a ciki amma karama sallah babu so da idan mutum yana da daga gama sallah ranar sallah in rana ke wa amin sallah to kace gari asabar ya halatta ya tashi da azuminsa domin ya azuminsa guda shida ya halatta mutum ya yi su a dunkule ya halatta kuma mutum ya rarraba su abinda ake bukata ya zama an samu waɗannan abubuwan guda shida a cikin wannan shawwal annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya azumin ramadan sannan ya yi shi da abubuwa guda shida a watan shawwal to yayi azumin shekara kenan ladan da za a bashi kana ka siyamin dahari au kana kamar samar dahara ya zama kamar mutum ya yi azumin shekara guda ce ladansa da za a shi. suna da junan mu kan waɗannan ibadoji mutum ya kare a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin ya zabe mu ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwar mu ba ta da tsawo amma ladadakin mu na ayyuka suna da yawa al'ummatan da suka gabace mu ana samun wani ya shekara dubu wani fiye da dubu amma sai ya zama mai sai Allah ya sanya shekaru zama ɗan kaɗan amma Allah ya ba mu nau'ukan ibadoci da za su ke ba mu lada Allah mu da ya gafarta mana ya sa mu dace da waɗannan alkhairai da suke cikin waɗannan watanni masu alfarma watanni masu daraja watan Ramadan da kuma watan Shawwal Allah ya albarka a cikin rayuwa Allah ya yi wa Allah ya taimake mu Allah ya musu jagoranci Allah ya dora su akan daidai Allah ya kare su akan da kuskure da aikata abin da yake ba daidai ba kuma Allah sarki ya ba mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا تقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيه بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصالح الدنيا ومجدنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حزنا ولا مبلغ منا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من شقاء هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا حملنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تنكر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع وسؤال لا يسمع برحمتك يا ارحم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الامي وعلى اله وازواجه وذرياته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارض عنهم وارض عنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما Thank you. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا